This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba ya ko makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau talata 27 ga watan Agustan shekarar 2024. kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga aisha da kanan labarai. A jiya Litinin Afirka ta ce har yanzu Isra'ila tana fuskantar barazanar hari daga Iran da kawayenta bayan da kungiyar Hezbollah ta kai harin rokoki da jirage mara matuka Isra'ila a ƙarshen makon da ya gabata. 'yan takarar shugabancin amurka ta jam'iyyar democrat kamala harris da abokin karawarta tsohon shugaban kasa donald trump sun fara musu akan sharaɗin haɗuwarsu ta muhawarar farko da ake shirin gudanarwa a ranar goma ga watan satumba sannan hukumomin lafiya a kasashen yankin kudu da sahara na afirka sun ce kungiyoyin 'yan bindiga da na 'yan tawaye suna hana su damar zuwa garuruwan da ake kyautata zaton samun barkewar kyan biri kanan labaran kenan A cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan Najeriya ta tabbatar da kama 'yan shi'a 97 da take tuhumar su da kai harin da ya kashe 'yan sanda biyu a Abuja. sai dai 'yan shi'ar sun musanta wannan zargi. To mu dai bamu da makami kuma ga videos nan na yadda muke tattakin mu muke wucewa ga videos na harbin da suka dinga yi ana gani ba a ga wani a cikin mu da bindiga ko wani abin abin kisa ba. Da haka su suka san wannan su suka san an san da za su je su bariya suka yi mutanen su suka mutu. A cikin shirin za a kuma ji cewa kungiyar matasan likitoci a Najeriya ta fara yajin aikin gargaɗi na kwanaki bakwai har sai hukuma ta kubutar da mambanta da ta kwashe watanni takwas a hannun masu garkuwa da ita. gwamnati ta bar kowa tashi ta fushe shi kuma hakan yana kara nuna cewa kenan a ƙasar nan kowa zai iya ɗauka matakin da zai ɗauka don ya kare kansa kamar kowace safiyar talata yau ma muna tafi da shirin tsaka mai wuya na aliyu mustapha sakkwato wanda shirin a yau zai duba dalilin da ya sa sai bayan shekara guda da juyin mulki a jamhuriyar niger ne tsohon shugaban kasar isufu bamman zai yi allah wadai da juyin mulkin amma kafin nan ga aisha da kashin farko na labaran duniya Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Amurka ta faɗa jiya Litinin cewa har yanzu Isra'ila tana fuskantar barazanar hari daga Iran da ƙawayenta. Bayan da ƙungiyar Lebanon Hezbollah ta kai harin ɗaruruwan rokoki da jirage mara matuƙa Isra'ila a ƙarshen makon da ya gabata a matsayin martanin kisar gillar wani babban kwamandan Hezbollah. Zan iya kafa hujja da wasu kalaman da shugabannin shugabannin iran da wasu mutane suka yi a fili za mu ci gaba da nazari akan batun yiwuwar barazanar kai farmaki sannan a shirye muke mu ci gaba da tallafawa tsaron isra'ila da kuma kare dakarunmu har idan suka kai harin abinda mai magana da yawun pentagon manjo janar pat ryder ya faɗa wa manema labarai kenan a wani bangaren kuma ministan ma'aikatar wajen iran abbas arashi ya faɗa wa wato ya faɗa wa takwaran aikin shi na ƙasar italiya cewa iran za ta mai da martanin kisar gildar da aka yi wa shugaban siyasar hamas a watan jiya a tehran ya ce babu makawa akan martanin iran kuma za su tsara shi a tsanake 'yan takarar shugabancin amurka biyu ta jam'iyyar democrats kuma mataimakiyar shugaban kasa kamala harris da abokin karawarta na jam'iyyar republican tsohon shugaban kasa donald trump ba su taba haduwa ko zantawa da juna ba amma sun fara musu akan sharaɗan haɗuwarsu ta muhawarar farko da ake shirin gudanarwa a ranar goma ga watan satumba yayin da masu kula da gangamin yaƙin neman zaɓe daga ɓangarorin biyu suka amince da muhawarar ta mintuna casa'in wanda za a yada ta kafar yada labaran abc a birnin philadelphia da ke gabashin ƙasar sharaɗan da aka ginda ya ɗaya ne da na muhawarar da ta gudana a ƙarshen watan yuni tsakanin trump da shugaba joe biden inda ake kashe bututun maganar ɗan takarar da abokin karawar shi ke magana. Yanzu Harris ta buƙaci a bar bututun maganar a kunne iya tsawon lokacin da za a yi ana muhawarar wani mataki da zai iya kaiwa ga cacen baki tsakanin 'yan takarar su biyu. yayin da ake sa cewa miliyoyin mutane ne za su kalli muhawarar wanda amincewa da wannan bukatar za ta sa mutane su kasa fahimtar abin da suke faɗa mai magana da yawun harris kan gangamin zaɓenta brian fallon ya ce masu kula da gangamin yakin neman zaben trump sun fi so a kashe abin maganar saboda suna kyautata zaton cewa trump zai iya kyalewa ba tare da ya tsoma albarkacin bakinsa ba wanda shine dalilin su na neman a kashe abin maganar ya ce a shirye harris take ta yi maganin ƙarerayin trump da kuma katse mutane a yayin da suke magana. Trump bai nuna alamun damuwa akan wannan batu ba inda ya faɗa wa manema labarai jiya litinin cewa mun amince da sharuɗan da aka gindaya a baya. Ban sani ba, bai dame ni ba. Sharaɗin shine za a yi amfani da sharuɗan da aka gindaya a wancan karan. A iya sani na an kashe abin magana. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar amma kafin nan. Rundunar 'yan sandan birnin Abuja ta ce tana ci gaba da caccafke 'yan shi'ar da ta ce sun hallaka mata jama'ai yayin wani artabu da suka yi tsakanin bangarorin biyu kamar yadda Sufeto janar na 'yan sandan ya bada umarni. wakilinmu a abuja hassan maina kaina yana dauke da karin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana biyo bayan arangamar da ya faru tsakanin 'yan shi'a da 'yan sanda a babban birnin tarayyar najeriya sufeta janar na 'yan sandan kasar dr kaude egbetekun ya umarci rundunar 'yan sandan birnin abuja da ta zakulo 'yan shahar da suka kashe musu jami'ai guda biyu da kuma raunata musu karin wasu guda uku tare da kona musu motocin aiki mai magana da yawon 'yan sandan abuja subritandan 'yan sanda josephine ade ta shaida min cewar tuntuni ma sun caccafke masu tattakin tun ma a wannan rana haka an yi arrest a ranar ba mun yi arrest ok kamar mutum na ko kama mun yi arrest din su da yawa a ranar su za su kai wajen 75 haka in za a iya tunawa a shekaran jiya ne aka samu hargitsi tsakanin yan shi'a masu yin tattaki da kuma yan sandan birnin abuja inda yan sandan ke cewa yan shi'ar ne suka afka masu kamar yadda kakakin yan sandan ke mun karin bayani to shi kenan kawai yan shi'a din nan from nowhere suka fito suka fara atakin yaran yaranmu da kone-konen motocin 'yan sandanmu da suke wurin nan sun kashe mana yara guda biyu guda uku suna nan a asibiti suna critical condition a nan asibiti ana kan duba su sannan kuma mun yi kame-kame a lokacin muka samu wannan news cp da kanshi ya yi deploying mutane shi ma ya je gurin mun yi kame kamin wayansu yan shiya din suna tare da mu yanzu muna kan investigating mu find out mu tambaya su gaya mana meye ne ya sa suka fito suka fara attacking yan sanda on provoke ba abin da muka musu haka kawai sun fito daga norway da mata da yara gaba daya sun fito da makamansu suna ta harbin suna kone-konen motoci suna attacking yan sanda a bangaren su yan na cewar yan sandan ne suka kashe musu yan uwa cewar Abdullahi Musa ɗaya daga cikin jagororin masu yin tattaki a bangaren 'yan shi'ar. To mu dai bamu da makami kuma ga videos nan na yadda muke tattakin mu muke wucewa ga videos na harbin da suka dinga yi ana gani ba a ga wani a cikin mu da bindiga ko wani abin kisa ba. Da haka su suka san wannan su suka san an san da za su je su bariya suka yi mutanen su suka mutu ban san da wannan ba ban gani ba. Na dai san an buɗe mana wuta an kashe mana mutane kuma an jika ta mutane kuma an kwashi mutane. Kuma dan sanda a cikin al'umma yake ba fatan mu ya mutu ba amma masu su kashe mu su ma watan wata rana za su haɗu da abin da ya fi karfin su. Kawo lokacin haɗa wannan rahoto dai rundunar 'yan sandan Abuja ta kamo 'yan shi'ar da take zargi kimanin casa'in da bakwai kuma har yanzu tana ci gaba da kakkamo su. So su kuma wanda aka kama da yanzu za ku kai su gaban kotu kenan. Yes, we are, still uh, Josephine Ade, kakakin 'yan sandan birnin Abuja. Hassan Maina Kaina, muryar amurka daga abuja nigeria to madalla a gaida hassan mai na kaina ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sa'annan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da dandalin x da kuma instagram yanzu ko ga aisha da ci gaban labaran duniya hukumomin lafiya a kasashen yankin kudu da sahara na afirka sun ce kungiyoyin 'yan bindiga da na 'yan tawaye na hana su damar zuwa garuruwa da ƙauyukan da ake kyauta kyautata zaton samun barkewar yaduwar kyandar biri majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai buƙatar a wayar da kan al'umma a duniya domin rage yawan alkaliman yaduwar kwayar cutar wanda take yaduwa daga mutum zuwa wani da kuma dabbobin da suke ɗauke da kwayar cutar. wanda aka ayyana ta a matsayin matsalar lafiyar al'umma ta gaggawa da ake buƙatar duniya ta ɗau mataki a kanta. jami'ai a jamhuriyar afirka ta tsakiya sun ce ma'aikatan lafiya da ke kokarin tunkarar annobar cutar ta mpox da ta barke suna ƙorafin fuskantar matsalar matsala wajen wucewa lafiya zuwa ƙauyuka da garuruwa inda ƙungiyoyi masu makaman suke ayyukansu. dakarun gwamnatin jamhuriyar afirka ta tsakiya suna yaƙi da 'yan tawayen don kawo ƙarshen tashin hankali da rikicin siyasar da aka wato tashin hankali da rikicin siyasar da aka fara a 2013 a gaida aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Ƙungiyar matasan likitoci a Najeriya ta ce halin ko in kula da mahukunta suka nuna game da sace abokiyar aikinsu Dr. Ganiyat Popula shi ne yasa suka fara yajin aikin gargadi na kwanaki bakwai daga jiya Litinin. sama da watanni bakwai kenan da aka sace dr ganiyar popula da ke aiki a babban asibiti ido da ke kaduna amma har yanzu tana hannun 'yan bindigan daji wannan ne kuma yasa kungiyar likitocin ta fara yajin aikin gargadi a kasar baki daya daga kaduna wakilin murya amurka isa lawal ikara ya aiko mana da rahoto kan wannan batu tun bayan sace likita da ganiyar popula da mijinta da wani ɗan uwanta dai ake ta fama da 'yan bindigan da suka sace ta kafin sako mijinta a watan maris na wannan shekara da muke ciki inda suka ci gaba da rike ta da ɗan ɗan uwanta da suke tare ƙungiyar matasan likitoci reshen jihar kaduna ta ce ganin halin ko in kula kan ƙoƙarin sako abokiyar aikin nasu duk da zanga-zangar da suka yi a kwanakin baya ta sa likitocin dole suka fara yajin aiki na gargaɗi a jiya litinin in ji babban sakataren kungiyar likitocin na jihar kaduna dabta yahaya abdullahi ta kasance an yi garkuwa da ita kusan sama da wata bakwai yanzu kuma duk iya kokarin da za mu yi da a cewa an kubuto da ita an kasa kai gaci wanda ba karamin kuɗi mutanen da suka ansa daga gurin iyalan wannan mata ba amma har yanzu babu wani labari kuma a nan aka ɗauki decision din cewa a shiga wannan warning strike na sati ɗaya. amma dakta wani irin tasiri kuke ganin wannan zai yi tunda kun yi zanga-zanga a baya akan a sako ta bai wani tasiri ba. eh to ka da yake abun mataki mataki ne wancan da muka yi in ka lura saboda yanayin wancan zanga-zanga da aka yi na najeriya gaba daya yasa a cikin asibitocin mu kawai gaba daya aka yi duk wa'innan abubuwan to shi yasa muka ɗauki wannan muna sa ran cewa kila za su su zage damtse. Masana tsaro irin su manjuyashin komerta da na ganin irin wannan yajin aiki don ganin an sako abokiyar aikin likitoci. alama ce cewa harkar tsaro a Najeriya dai ta koma kawai kowa tashi ta fushe shi. Wanda za a ce an rike shi a hannun 'yan bindiga har ya kai tsawon wata takwas gwamnati bata iya karɓo shi ba. Har sai 'yan uwanta abokan aikinta likitoci sun yi gangami sun ce sun shiga yajin aiki na sati ɗaya don su jawo hankalin gwamnati a kai. A takaice abin da yake nuna shine gwamnati ta bar kowa tashi ta fushe shi. Kuma hakan yana ƙara nuna cewa kenan a ƙasar nan kowa zai iya ɗaukar matakin da zai ɗauka don ya kare kansa. Kuma muna ji muna gani wannan irin abin da ya faru wanda shi margaye sarkin gobe, bai yi sa'a an rike shi na tsawon irin wannan lokacin ba amma aka ci mutuncinsa kuma daga ƙarshe aka ɗauki rayuwarsa. Ko kafin fara wannan yajin aikin gargaɗi dai akwai ƙarancin likitoci a asibitocin wannan ƙasa. a saboda haka ne wasu masu jinyar marasa lafiya asibitoci ke ganin a gaskiya akwai damuwa sunana muhammad bello hamisu gaskiya ba mu ji daɗi ba bisa ga wannan yajin aiki da tafi ya aka kare akwai likitocin ma ballantana sun tafi yajin aiki sai dai dole mu yi ma likitocin uzuri bisa ga cewa yar uwarsu da aka sace amma muna kira gwamnati da ta yi kokari diyan da za ta ta mai da hankali akan yadda za a dawo da wannan mata sunana hajiya saratu yanzu mu da muke zuwa asibiti ko yaushe shan magani ka duba ka ga inna yanzu asibiti ike cika saboda marasa lafiya kuma a ce ba likitoci ai wannan abun akwai matsala sunana abdullahi sa'id a gaskiya kar wanda ya ga laifin likitoci bisa ga wannan yajin aiki da su tafi saboda ana cikin matsalar rashin tsaro a najeriya ba wai akan iya yar uwarsu kawai da asace ba dan allah gwamnati ta gaggauta ta samar da tsaro a kasa saboda mu zauna cikin lumana dafta ya abdullahi ya ce kungiyar ta likitoci matasa dai na da cikakken bayani na irin halin kuncin da abokiyar aikinsu ke ciki a hannun 'yan bindigan kuma wannan ne yasa suka ɗauki wannan mataki. Matan da za a ce ta yi wajen sama da wata bakwai an amshi maƙudan kuɗaɗe a gurin ta ta riga ta gama shiga haɗari. Mu babban abin da muke so yanzu mu san wani hali take ce kuma mu ganta ta dawo gida lafiya. Wannan kukan kwato 'yancin abokiyar aiki na likitoci kuma na zuwa ne a daidai lokacin da aka ga a jiya litinin. Rindinar 'yan sandan Najeriya ta mika ɗaliban nan na koyon aikin likitanci guda ashirin da ta ceto. sannan ta sanar da ƙara azama wajen ceto sauran al'ummomin da ke hannun 'yan bindiga a sassan Najeriya daban-daban. Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Jama'a ku da wannan lokaci da sadoma da kuwa wani sabon shiri na tsaka mai wuya. shekara daya bayan juyin mulkin da abdulrahman ciyani ya yi jagoranci aka yi wa tsohuwar gwamnatin demokuraɗiyya ta muhammad bazum a jamhuriyar niger sai ga shi tsohon aminin shi bazum din abokinsa kuma mutumin da saka shaku sosai wato tsohon shugaban nijar din isu muhammadu karshenta da ya fito ya lahanci wannan juyin mulkin da su ne suka yi abin tambayi shine me yasa sai yanzu yake la'antar wannan juyin mulki bayan da aka share shekara ɗaya da wata ɗaya bayan da aka yi wannan juyin mulki me yasa bai shi ba tun da guri-guri tun can farko lokacin da aka yi shi to mutane suna ta faɗa albarkacin bakin su wasu na cewa ai yanzu ma dole ce ta saye haka saboda rahotannin da ke fitowa daga cibiyar mu ibrahim wacce ta bashi wata lambar girma haɗe da miliyoyin daloli wadda kuma take barazanar cewa watakila za ta nemi ta kwato wannan abubuwa din daga hannunsa idan bai fito ya ɗauki matsayi kan wannan juyin mulkin ba kai a ƙarshe ma shi uban ita wannan cibiyar wato mu ibrahim din da kansa ya fito ya ba da sarwa inda yake cewa ya ji daɗi kuma hankalinsa yanzu ya kwanta da ya ji cewa shugaba muhammadu isuhu ya fito yana la'antar wannan juyin mulki da aka yi a niger mo ibrahim yake cewa daman tun da aka kafa ita wannan gidauniya ta mo ibrahim din daman makasudinta shine domin ta karrama mutanen da ke karrama aƙida demokuraɗiyya a duniya musamman a kasashen afirka mu ibrahim ya ce duk wanda suka baiwa su suna sa ran zai rike wannan akida ta karama demokuraɗiyya ɗin kud da kud saboda haka ya ji daɗin abin da yusuf muhammadu ya yi to ganin cewa ta dai shi tsohon shugaban yusuf muhammadu ya fito ya lanci wannan juyin mulkin na ne? muka ga cewa ya kamata mu maimaita muku wata muhawara da muka yi kwanakin baya wacce take magana game da wannan juyin mulkin musamman bayan da 'yan gidan shi bazum din suka fito suna la'anta shi isu muhammadu da cewa yana da hannu cikin wannan juyin mulkin ba tare da bata lokaci ba ga maimaita wacce muhawara da wakilinmu na yamai sulaiman mani barma ya shirya mana a wannan lokaci da. zargin da ita hinda ta yi ko shakka babu ya zo eh, tabbatar da abin da mu mun kace tun ba tun harko harko ma da an kai yunkurin jin mulki mun tabbatar ma mutane da cewa da ko shakka babu tsohon shugaban kasa Alhaji Isu shi na da alhaki na wannan eh, yunkurin jin mulki da aka yi wa mai girma shugaban kasa Alhaji Bazoum Muhammad wanda san jam'iyyar Pendes tarayya ya san Isu Muhammadu ya san Muhammad ya san Muhammad ba ni tsammanin zai zargi Isu Muhammadu da zama dan kudita ko kuma ya goyon bayan kudeta. jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwa da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya fitowa balo-balo da ɗaya daga cikin 'ya'yan hambararren shugaban jamhuriyar Nijar Muhammadu bazan ta yi kwanakin baya tana zargin tsohon shugaban Nijar din Muhammadu Yusuf da cewa yana da hannu a juyin mulki da aka yi wanda ya kawo ƙarshen gwamnatin mahaifin nasu wato shi muhammad bazum din magana ta jawo cece kuce abin da yasa wakilin na birnin ya mai sulemu muni barma ya ga cewa ya kamata ya haɗa hancin mutane biyu da ke goyon bayan waɗannan shugabannin guda biyu domin mu je matsayinsu dangane da waɗannan zarge-zarge domin an daɗe da wannan zargi na cewa shi tsohon shugaban muhammadu yusuf din yana da hannu a wannan al'amari din ba ta da bata lokaci ba da hannun taku ga shi sulaiman barma domin ku ji tattaunawa shi ko kuma hawar da shirya a tsakanin asumanin muhammadu da ke goyon bayan shi muhammadu isuhu da kuma sanin muhammadu mai goyon bayan tsohon shugaba ko kuma hambararren shugaba muhammad bazum to malamai bismillah sanin kana jina bari mu fara da kai shin wai me zaka ce dangane da kalaman nan na ita hinda bazum zargin da ta yi wa tsohon shugaban kasa isu muhammadu Eh, zargin da ita hinda ta yi ko kababu ya zo eh, tabbatar da abin da mu mun kace tun ba tun harko harko ma da an kai yunkurin jin mulki mun tabbatar ma mutane da cewa da ko shakka babu tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu shina da alhaki na wannan eh, yunkurin jin mulki da aka yi wa mai girma shugaban kasa Alhaji Muhammad saboda dalilai suna da dama wanda ke tabbatar da cewa da ko shakka babu akwai hannuwansa ciki saboda na farko jam'iyyar mu ce ta PNDS tare wadda ke jagorancin kasa wadda ke mulkin kasa ita aka yi ma juyin mulki abu na farko wanda mun ka gani wanda shi ya laya bangaren sozawa cewa cewa yan nemi ma a warko jam'iyyar PNDS tarayya ta kan shi misali wannan zakarin da ta yi wani lokaci a jihar Tawa tare da gudunmawa na wani cikin 'yan kasuwa wanda an makusanta shi da gudunmawa ta miliyan hamsin wanda yake son jam'iyya 'ya'yan jam'iyyar PNDS tarayya na jihar Tawa duka su yi babban gangami da saboda su tabbatar da goyon bayan su ga sozawa wannan abin ya ci cire bai yi ba daga baya mutane suka lura da ko shaka babu an sake kirkira wata kungiya wadda aka ce ma CDTR eh, wadda CDB ke jagoranci don saboda a kawo kuma wanda kowa da ya dibe ta ya san cewa da 'ya'yan jam'iyyar PNDS tare ne waɗanda ke goyon bashi su ne ke kai ruwa ke kai mari dan saboda a tabbatar da cewa da an kama ma wannan soza kuma wani babban abin al'ajabi saboda kowa ya sani a tahiyar shi eh, shi tsohon shugaban kasa Alhaji Isu Muhammadu a tun duk lokacin da ake gwagwarmaya kowa ya gani a kwanakin ma da an kai wannan yunkurin jin mulki kowa ya gani inda ya yi tirga Allah wadai da eh, yunkurin jin mulki da aka yi a ƙasar Germania. Wanko cewar ganin ganin shi a matsayin shi na aminin eh, alaji Bazu Muhammad shugaban kasa a cikin a matsayin shi na dan tsohon dan ɗaya jam'iyyar PNDS tarayya wanda sun ka girka ta tare da shi a matsayin shi na dan demokradiyya a matsayin shi na jam'iyyar shi aka ma juyin mulki har a yau kin wannan bai ce ba yayi kwandanan wannan juyin mulki to yaya yan kasa ba za su tuhuma shi ba da kyauta ko shakka babu yana da hannu to amma sahanin waɗannan hujjoji suna da karfin da za su yi wa shi su Muhammadu irin wannan babban zargi. Banda ma wannan ambasadodi na kasashen nahiyar turai da ambasador na kasar faransa faransuwa ite wanda shi isuhun ya ɗauke shi a lokacin wannan premier zuwa na yunkurin jin mulkin sun kace sun ka gana da cani abu na farko wanda ya kare bakin ci shine eh, yana eh, sai dai ai transition ya gajere transition haka ya faɗa ma eh, me ake cewa ambasadori na nahiyar turai da ya gana da su wani safakin da an ka jin mulkin cewa da 27 bakwai ga wata kenan ya tabbatar ma kasashe na duniya wanda su ne awakilan kasashen duniya cewa in bai da hannu shi ciki wanda ana nema a samu maslaha a samu sulhu aina maka zancen tun wansa ya yani ranar da an kai yankunan jin mulki na 27 ga wata ya ba da ra'ayin shi na ganin cewa da ayi ayi wannan transition ta wata ta wata da guntu an ka guntu transition da saboda shi ga nashi tunani da ja su sun kare da bazum kenan kawai abinda suke so shine su ga cewa da sun gama da shi Alhaji na kana daya daga cikin makus kusantan tsohon shugaban kasa alashi isu muhammadu shin ya kuka ji da yadda wannan ah, ya ta eh, hambararren shugaban kasa hinda bazum ta zargi ah, muhammadu isu da hannu wanda dama a baya akwai wasu da dama da suka yi zarge-zarge makamantan wani ala misali jakadan faransa sylvain ita ya taba irin wannan zargi a gaban kwamitin tsaro na majalisar dokokin kasarsa su su hannun baki ne a jam'iyyar pendas tarayya ba san ba jam'iyyar pendas tarayya in ka duba in ka dibi gurufkin su amma wanda aka kafa jam'iyyar pendas tarayya da shi wanda san jam'iyyar pendas tarayya ya san isu muhammad ya san muhammad bazum ba ni tsammanin zai zargi isu muhammadu da zama dan kudeta ko mai goyon bayan kudeta tun da ake duniya ba a ka taɓa ganin inda aka yi kudeta aka ce a zo an yi negotiation wanda aka yi ma kudeta a bar shi a bar yin kudeta a maido shiga mulki sai dai in mutum wawa ne kadai zai iya amincewa da nan sarki. To amma hujjojin da ake magana a kansu waɗanda yanzu ma sahanin ya nanata su ba su da karfin da zai sa zargin nan da ake yi wa isu um, ba za a rasa kamshin gaskiya ba. Isu Muhammadu da aka yi juyin mulki sai da aka yi awa shidda yana kai da kawo tsakanin 'ya'yan jam'iyyar pendan tarayya waɗanda suka rika makami na ministoci da waɗanda suka rika makami ministoci na tsaron ƙasa da ministar na afar étrangère ina nuna su Mas'ud Hasimi. Ka lura ko? Gudan wuni aka kwashe kakin shi Sylvain Ichen ya zo a yi tare da shi isu muhammadu yake kai ruwa da mari don saboda a samu masalaha a cikin wannan zance amma sojawa sun ɗauki matakin cewa ba za su sha da baya ba a matakin da suka ɗauka lokacin da abin ya kai inda ya kai abu guda isu muhammadu ya buƙaci to mu mu sauƙaƙa ma ƙasar nijar muhammadu bazum ya yi kamar yadda aka yi chad imali kamar yadda aka yi burkina faso kamar yadda aka yi gine kamar yadda aka yi burkina so biyu da a sa 'yan nijar cikin wannan hali da muke ciki matsayin shi na shugaban kasa wanda ke kishin kasan nan wanda cikakken dan kasa na ya kamata ya janye ya yi murabus sojojin nan su ti su yi mu kata shiga cikin kangi amma ya yi burus da wannan zance ya kyamince ga dalilin da aka yi zargin isu muhammadu da farko kenan wanda shi da kai ne muhammad bazum ya zargi isu muhammadu da cewa kenan da shi ciki yan Nijar su a shaidan mu da Allah. Na'am. Tsayan kare, isu Muhammadu da ruwa ya tsaki Muhammad Bazum ya zan dan takara a jam'iyyar PNDS tarayya. Cikin mamba goma sha uku na Presidium sha biyu ba su amince da takarar Muhammad Bazum ba. Mutum guda ɗaya ya amince shi ne Hamusule. kisu muhammadu ya roƙi abokan shi da su amince muhammadu bazum ya gwada ma duniya ba zancen kabila ba ne ko zancen mutumin da hito cikin kabila misali ta hausa ko ta zabar ma a'a ko wace karamar kabila kasar Nijar tana iya zama shugaban kasa. Na'am, Alhaji bari mu dora za mu sake dawowa a kai bari mu dora eh, sahanin eh, idan ka saurari bayanan da shi Alhaji asmanu muhammadu ya yi a kan wannan al'amari an ya muhammadu yusufu eh, zai iya kifar da babban aminin sa daga karaga alhali shi ruwa ya tsaki sai ya hau karaga nan abin da nake so in tabbatar ma masu sauraren mu saboda abin da asmanu bai sani ba yan nijar kowa yana da hankali yana da kai hankalin da zai gane shin da alhaji isu muhammadu bai da hannu cikin jinkurin jiwon mulkin wannan da ya kai ruwa ya kai tsaki yan nemi cewa da a gyara ba a gyara ba shi idan ya koma gefe bai shiga ba cikin neman ganin ya tabbatar da cewa da sun samu guri sai da suke so an tabbatar da transition an kare da bazum shin da zai ga lahini da ya yi haka nakin bai yi ba kuma kowa ya gani duk irin rawar da ya taka lokacin da an ka juyin mulki a kasan mali da kasar burkina faso sanction ma wanda an ka ase da wuta azama a eh, kasar Niger a da yunkurin jin mulki wanda an kai a wannan lokacin shi ma a matsayin shi lokacin yana shugaban kasa ya nemi wannan sanction a aza su a aza wannan kasashe kenan inda bai da hannu bi iya yiwuwa a ce hawar haka yau bai kwanda na kudeta na wanda an kai ma Aminu shi wanda shi wannan bawan Allah ya yi gwagwarmaya a tsawon shekara talatin da wani abu don saboda ya tabbatar da Alhaji iso Muhammadu a matsayin shugaban kasa. ma da labarin mu ja burki a wannan sai mun dawo rana wa yau mu zo mu ci gaba da jin wannan muhawara din inda za mu ji cewa shin tun da an ce shi isu muhammadu ya taka rawa sosai wajen ganin cewa an tsaye da bazon ya taka shugaban kasa har ya ci zabe me yasa kuma za a zarge shi da cewa yana neman ganin bayan bazon din akwai kuma masu cewa shi muhammadu isuhu yana neman ya dawo kan ga mulki ne haka ne duk wayannan za ku ji an taɓo su a muhawara ta gaba a ranar wacin Allah ya kai muna godiya ga su baƙin namu Asmanu Muhammadu da kuma Sani Muhammadu kana da shi wakilin namu da Muni Barma a birnin Yamai Aliyu Mustapha sakwato ne a Washington mun bar ku lafiya. To madalla da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A jiya Litinin Afirka ta ce har yanzu Isra'ila tana fuskantar barazanar hari daga Iran da kawayenta bayan da kungiyar hezbollah ta kai harin rokoki da jirage mara matuka isra'ila a ƙarshen makon da ya gabata 'yan takarar shugabancin amurka ta jam'iyyar democrat kamala harris da abokin karawarta tsohon shugaban ƙasa donald trump sun fara musu akan sharaɗin haɗuwarsu ta muhawarar farko da ake shirin gudanarwa a ranar goma ga watan satumba sannan hukumomin lafiya a kasashen yankin kudu da sahara na afirka sun ce kungiyoyin 'yan bindiga da na 'yan tawaye suna hana su damar zuwa garuruwan da ake kyautata zaton samun barkewar kyandar birni to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma idan allah ya kai mu da hantsi za ku ji maimakin wannan shiri yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma daji balawi da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku. A huta lafiya. Wassalam.